Masu saurare barkanmu da kasancewa a wannan lokaci. Sunana Muslim Muhammad Yusuf tare da sauran abokan aiki a cikin wannan shiri na daga Laraba. daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Kai dan talaka yanzu gaskiya in ba an taimaka ma an sa ma hannu an daddafa ba aure yanzu gaskiya ba kowa ba abin tashin hankali ne a wurin matashi za ka ga matashi yana fama da yanda zai iya samu ya cinye. Daya daga cikin abin da ya hana na aure kenan aure su saboda na nema na ji gida ya kai guda biyar duk kusan masal aka samu iri ɗaya ne. To irin na abubuwan kashe kuɗin yau shine ya sa gaskiya matasa samu gejin tsoron yin aure da wuri. Tunda ne auren nan zan iya faɗa maka cewa gaskiya sai da ni auren ne na gane cewa abun ba haka ba ne. Maza da dama na son aure amma kuma sukan ce fargaba na hana su da kuma gudun ɗawainiya yayin da wasu kan ci karo da tasgaro wajen nema. Wasu kan shafe sama da shekaru arba'in ba aure kuma ba wai don ba su so ba. Ko da kuwa mutane za a yi ta musu tsegumi da cewa sun tsufa shekaru na ja. Cikin wannan fargaba har da samari masu tasowa. To shin da gaske abin da suke faɗa na cin karo da ƙalubale bayan aure gaskiya ne? Ku biyo mu cikin shirin daga Laraba na wannan mako inda muka duba yadda wasu mazan ke shafe shekaru da dama har a wuce na samartaka babu aure da kuma dalilansu. shekara a ɗora linzamin shirin da wani bawan Allah da ya ɗauki dogon lokaci kuma ya kulle kusan shekaru arba'in. Sai dai har yanzu babu labari wanda shi a nasa dalilan akwai batun ƙa'idoji da batu na ɗawainiya da kuma kuɗaɗe. Kuma idan mutum ya ɗauki dogon lokaci irin wannan, shin taya zai iya kiyaye kansa ba tare da faɗawa aikata abubuwan da basu dace ba? Duk ya ba mu amsa. Sunana Yazid Aliyu Ɗangulbi. Dalilin da ya sa ban yi aure har yanzu ba gaskiya ni ina da wasu tsare-tsare ne a rayuwana wanda wannan tsarin ya zama dole wacce zan aura ta zama ta bi wannan tsarurrukan. In ba haka ba komin kyawun mace, komin kudin gidansu, komin mai nata to gaskiya ni babu ra'ayina a kanta. Abu na farko saboda matsalar da ke faruwa dangane da ni ko kuma in ce abun da ma ya sa ban yi auren ba na ɗaya genotype na AS ne. Ya zama duk wacce zan aura duk sanda nake mata ba zan auri mace mai AS ba sai dai mai AA. Abu na biyu kuma ni ina da tsarin ƙayyade iyali kamar da na ɗauka duk da dai ba wai musulunci ya hana ba ko ya ce ni a tsari na ina so a ce yara biyu kaɗai haifa. Idan na haifi yara biyu kacal na gama haihuwa na duk wacce zan aura sai na faɗa mata cewa hakan. Dan ba na son wai sai na auri mace a gidana in fitar mata da wasu ɗabi'u. Ni mutum ne ba mai ɓoyo ba. zan faɗa maka dukkan tsarin tsarin aure na saboda mai aure abu ne na har abada in kai aure to har abada ake so ka zauna ba wai a tafi a dawo ba idan a tafi a dawo ne da yanzu a ce mutane sun yi aure da dama to ina son in samu mace guda wacce za ta iya ɗaukan ƙaddaran ɗawainiya na ma'ana in na ce ɗawainiya dukkan Flans ɗina to za mu ci gaba da soyayya in baki aminta tun nan zan watsar da ke na sha datin yara da dama wanda har in na kai kaya gidansu ma ko a ramin da shi ko a wargaje abun kuma lalurar ɗaya ce to hakan yasa na yanke mashawari na ni ba zan auri mace ma yar karama ba da shekaran ta 24 zuwa kasa amma in mace ta kai 25 zuwa 30 duk ina son ta har 32 da uku so duk ba matsala bane kuma yanzu a tsari na saboda ina karatu ne ina masters in na kammala na ce zuwa next in na kammala na amma in har ban yi aure ba to da na cika shekara 40 cicip cip ban yi aure ba ina shiga fotuwar na cire rayuwar aure a kaina sai dai in je gidan marayu in yi donation in ɗauko yarinya ko yaro in masu rijista su zama 'ya'yana wanda in ci gaba da kula da su sannan yawancin za ga maza ko mutane da matan ma ana afkawa ta farkin da ba daidai ba musamman ma abubuwan da ake ci ina haifar da sha'awa ga ɗa namiji ko mace to yanda nike ina kauce ma wannan harkar gaskiya a duk sanda na ga mace in ta burge ni ko na ji wannan sha'awar ina kokarin control kai na cewa yanzu haka tana nan tana wari ko kuma ba ta da kwakwalwa takwala ne because ni kana son ka yi mu'amala da ni to ka zama mai ilimi to yanzu zan so ka fiye da tunani mace in na ga din sai in cika yanzu haka kanta bai ja bai da komai ciki to sai ga ma na tsane ta din ko in yanzu ta haka wari kan tana nan na wari ko jikinta ko baki da sauransu malam yazid kenan da shi ma ya manyanta amma kuma babu maganar aure zuwa yanzu Aka alakanta matsala ta kuɗi da ke sanya jinkiri a zukatan masu neman aure wajen ɗaukar dogon lokaci. Amma watakila a fannin wannan bawan Allah da ya haura shekara arba'in babu aure ba haka lamarin yake ba. Alhaji Sadiq daga Jalingo jihar Taraba. Definitely ba ni da aure ban taba aure ba amma na taba neman aure. Allah da yi ba. It was 2005 na nemi aure wadda har ya kai ga saura bai fi irin kwana takwas ba ya rage ya ɗaura mana aure sai aka samu wani akasi wadda ya jawo sanadiyan rashin kasancewar aure. kuma na so ta sosai sunanta Maryam. Ba na jin na taɓa son wata mace a soyayya irinta. Tun ragomar ita ban sake son wata mace kamar ta ba, kuma ban sake jin akwai mace da ta kai na nemi aurenta ba har zuwa yau da nake magana da kai. Su wannan yana ɗaya daga cikin dalilai na da yasa har a yanzu na da shekara arba'in da ɗan motsi amma ban yi aure ba saboda har yanzu ina jin daɗi ina jin zafin raɗaɗin rashin kasancewan aure tsakanina da Maryam. So a takaice karfa karfa da aka min wajen rashin auren Maryam shi ya dakatar da ni daga sake neman wani aure har rana ita yau. Wannan shi ne takaitaccen abu da zan iya faɗa game da abin da ya hana ni aure. To shin a iya cewa yawancin waɗannan mutane suna cin karo ne da kasawa da ake musu a lokacin neman aure? Ko kuma wasu dalilai ne na daban da ke cire musu shauƙin soyayya da zai sa su saduda da ajiye makaman yaƙi. ga malam abdulkarim da shi ma kusan hakan ce ta faru da shi sunana malam abdulkarim ni asalin mutumin jihar borno ne a maiduguri kuma a yanzu haka ina da kimanin shekaru talatin da tara a rayuwana ya kasance na fuskanci kalubale da dama musamman ta fannin aure na rayuwana don duk ya shekaru na a yanzu haka har yanzu ban yi aure ba Ƙalubale wanda na fuskanta a fannin aure ko kuma ce neman aure suna nan da yawa daban-daban na neman aure akalla wanda iyaye sun shiga ya kai kamar guda biyar ko fiye da haka na je neman aure ya kasance kusan na farko ita yarinyar ta raina man arziki kwarai da gaske at first ta aminta da ni kuma ta san level dina ta san ba ina da ni ba mutum bane mai hali saboda ni a iya gaskiyar rayuwa na bana iya boye mama mace amfani ban da ɓoye-ɓoye a rayuwa na so musamman ma a ce yarin yadda za ka aura ya kasance na zo na fara neman ta ban ɓoye mata komai ba a rayuwa na kuma ta aminta da ni a hakan muna tafiya daga baya sai allah ya turo bayan an kai sadaki an sa rana lokaci ma ya kusa bai wuce wata ɗaya da wani abu ba wata biyu dai da wani abu yarinyar nan ta samu wani sabon saurayi wanda a halin a gaskiyar lamari shine bawan allah nan mai kuɗi ne ya fi ni kuɗi gaskiya gaba da baya babu ma comparison babu haɗi to wallahi lokaci ɗaya yarinyar nan ta juya min baya na rasa gane me ke faruwa kuma ta ƙi ta gaya min sanda sanda tafiya ta yi tafiya sai fito a fili take gaya cewa wallahi ko an ɗaura auren nan sai an rabu saboda ita ba ta so to a halin gaskiya dai ita kanwanta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ita da kanta ta fito take gaya min wallahi ta haɗu da wani saurayi ne kuma gaskiya in ya haƙuri amma gashi gashi ya gaskiyan al'amarin so kaga in ka duba wannan zaka fahimci cewa su da kansu matan suna sa kwaɗayi na rayuwa wannan kwaɗayi yana ɗaya daga cikin abin da yake jawo ƙalubale na rashin aure ko kuma ma rashin zaman aure na a wannan zamani namu wanda muke ciki kwaɗayi mace a koda yaushe inda kawai za ta samu jin daɗi kuma in muka bi a yanayin tsari na addini ba haka ba ne ba haka addinin musulunci ya nuna mana ba abubuwan da za ka duba of course akwai arziki amma yana da kyau ka duba wasu abubuwa da dama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu shawara a kai sannan kuma ya ce mafi kyawunsa shine ma'auran wanda take da addini saboda idan tana da addini to komai insha Allah zai zo da sauki so ka gani na samu akasin haka gaskiya gaskiya gana ta Allah kenan akwai karancin addini a wannan gidan musamman ma ga ita yarinya aka gama wannan shafin nan aka wuce na zo na nema wata wanda ita ta fito ma a fili ta gaya min ta ce tana so na amma har ga Allah ba zan iya biya mata bukatar rayuwarta ba saboda ba mahaifinta kowane wata yana da albashi da yake bata wanda kuma albashin da yake bata abin da yake bata a kowane wata ya mafi karfin albashi na su ba zan iya rike ta ba kaga ta gaya min iya gaskiyanta na zo wani gida shi wannan mahaifin ne da kanshi shi da kanshi shi ne ya sa kwaɗayi a rayuwarsa ya gama aminta da nisan da ya bari na shigo gida na turo iyayena sannan sai yake mana tambaya akan cewa menene muke da shi ko kuma tambayan dai da ya fito ya faɗa a kan cewa mahaifina yana da gida yana da mahallin kansa mahaifina na da mahalli so kaga in ka duba za ga cewa yana ɗaya daga cikin dalili babban dalili wanda ya sa muke shiga matsaloli kenan na rashin aure wanda ba iya maza kawai ba hatta mata to ka gani kusan in ce ɗaya daga cikin abin da ya hana ni aure kenan all this saboda na nema Allah Allah shine shi na wallahi na nema na ji gida ya kai guda biyar duk kusan matsalan da aka samu duk kusan iri ɗaya ne duka kuma a kan san abin duniya ne duk a kan san abin duniya ne. To shin me ke firgita matasan da ke tasowa a yanzu da suke fargabar shiga sabgar har su ɗauki tsawon shekaru ba auren? Za mu ji ƙarin bayani. Shirin daga Laraba kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraren shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kafofin sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraren shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tuning Radio. Ana jin shirin daga Laraba ta Unity FM a Jos Jihar Plateau akan mita 93.3. da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a jihar Kano, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yolan jihar Adamawa, da Badegi Radio a Minan jihar Neja a kan mita 90.1, da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. da garkuwa FM a Sokoto a kan mita 95.5 da haɗin kai FM a Maiduguri jihar Borno a kan mita 108 da kuma Alfijin rediyo a kan mita 91.5 a jihar Katsina sai kuma ta trustradio.com.ng. tun da mun ji ta bakin masu irin waɗannan shekaru da suka shafe dogon lokaci ba aure, bari mu ji ta bakin matasan da ke da irin wannan fargaba. So tari za ga abin da yake kawo wannan matsalar ita ce abu biyu, rashin kasuwanci da wamame da mutum zai rika a hannun shi da kuma rashin aikin yi, aikin gwamnati ko kuma aikin wani private sector haka wasu kamfanoni na daban masu zaman kansu. So idan babu wannan gaskiya za ga mutum ya ɗauki tsawon lokaci bai samu ya yi aure ba. Ah, a kuma ka san shi kan shi addinin musulunci ya yi magana a kan cewa a ba za a ba mutum aure ba ba tare da yana da abin da zai rike wannan wadda zai aura ba a na biyu kuma za a ga cewa waɗanda suka yi karamcin aure a ƙananan shekaru za a ga cewa su sun samu taimako ko in ce sun samu background tun daga matakin farko tun daga grassroots na kila sun tashi cikin kasuwanci ko kuma mahaifinsu wani babban mai kuɗi ne ko ɗan kasuwa ko ɗan siyasa wanda hakan zai taimaka musu domin yin wannan auren da wurori. sunana muhammad shafi'u sale ito abin da ya sa mu matasan arewa ba mu cika yin aure da wuri ba ko kuma ce ni kaina abin da ya har yanzu ban yi aure ba shine ka san matsala ne wanda a san hausa aka sako da shi na al'ada farko an karar mace sai ka je ka biya kuɗin ka gani kana so ka kai kuɗin gaisuwa ka kai akwati to irin wannan abubuwan kashe kuɗin yau ya sa gaskiya matasa muke jin tsoron yin aure da wuri tunda kaga yawanci idan mutum ya dan girma ya kai daga irin 25 zuwa 30 35 40 yana dan samun abin da zai iya ɗaukan ɗawainiyin shi zai iya daukan ɗawainiyin matan shi inda an ce za a bashi matan ba tare da ya kashe wannan abubuwa abubuwan ba sai dai ɗauko sadaki ya bada to gaskiya kamar ni kan gaskiya Eh, ina ganin yanayin akwatin nan ne wani al'adan akwati kudin gaisuwa wani abubuwan kashe kudin gaskiya shine yake hana mu yin aure da wuri na daga cikin dalilan da yasa da yawa daga cikin matasa sukan guji yin aure da wuri shine na farko wato ma'ana da yawansu akwai talauci a cikin karkashin haka sannan abu na biyu na daga cikin abin da ke hana matasa aure da wuri shine an zo an ɗauko wasu al'adu an ɗaura a cikin auren waɗanda kila la salaha fiddin wanda da za a yi kamar yadda addini ya ce da da yawa kila daga cikin matasa sun yi aure kawon mu a yanzu haka sannan abu na gaba shine tsoron wace ce zai zaɓo a matsayin abokiyan zaman shi da daga cikin mutane akan ji tsoro a ji kila yaya wa zan zauna da ita ya za ta zauna da ni sannan kuma wasu irin 'ya'ya za mu haifa sunana amina alhussein amana eh, na farko kila abin da ka iya biyo bayan halin ɗawainiya da iyali bayan an yi auren yana daga ciki musamman idan ya kasance matashi baya da wata ƙwaƙwaran sana'a ko kuma hanyar dogaro da kai wannan na daga ciki babban abin da ya sa. Na biyu kuma irin yanayin rayuwar auren da ake yanzu sai ka ga mutum ya yi aure wata ɗaya, wata biyu zuwa shekara ɗaya an zo an rabu. su za ga wannan na daga cikin shi ma um, na jallan da ya sa matasa suke ɗan ƙara lokaci ba sai aure ba da tunanin ƙila za su ɗan iya tsayawa su yi nazari su zaɓi wacce suke ganin tunanin su ko kuma su ya fi karkata da ita ta yadda za su guji ma iya uh, faɗawa kan abin da zai iya biyo ba Wannan na daga cikin dalilai amma dai babban dalilin shine tsoro. tsoron abin da zai iya biyo baya na iya kasa ɗaukar ɗawainiyar su kansu iyalin shine wannan dalilin. sunana abdulsamad isaac eh dalilai da yawa wani sa'in ba ma a ce wani sa'in ba da yawa yawan matasa abin da ya wani lokacin ba a sanyin aure ga wanda yake da tunani shi ne na ɗaya me kake yi yanzu shin idan ka aure 'yar mutane me za ka bata ya rayuwa ta kasance bayan aure wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake sawa da yawa wasu mazan ba sa aure so idan har kai gaggawan aure da sauransu me za ka ba 'yar mutane me za ka ba wa 'ya'yanku da aka haifa tare to za a samu dai matsala ta rashi haka kamar abun ɗawainiya kamar ah, kasan wasu suna cewa sai sun samu gurin zama saboda a rayuwar na yanzu gaskiya gurin zama ma matsala ne wani kana da yara yaro guda ɗaya baka kula da yaron kawa baka kula da kuɗin mai haya ba ga kuma family da sauransu to yana ɗaya daga cikin gaskiya abin da suke hana matasa yin aure da wuri sai ka ga mutum sai ya kai wuraren da 35 40 har 40 ma da yan kai za ga mutum ya kai kafin ya ce ya yi aure kuma gaskiya wasu sukan ce sai sun gama karatu sannan za su yi aure za ka ga wani kafin ya ƙara karatu ya yi sabis ya yi komai da komai zai iya kai 35 din nan zuwa 40 so kaga kuma kafin a yi auren sai an kai 45 da ɗan kai haka kafin a yi auren assalamu alaikum wa rahmatullah wato wannan tambaya naka gaskiya a zahirin gaskiya ba komai ne yake hana mutane matasa aure ba ba wai karancin matan ne ko kuma a karancin mazan ne a'a mafi yawanci dai yanzu gaskiya akasari abin da yake hana matasa yin aure gaskiya yanayin situation ne da ake ciki a ƙasar nan wanda yanzu mutum yana fama da abin da zai ci ne a cikin shi ba abin da zai ɗauka ya je tara abubuwa wanda gashi abubuwan maganan auren ya yawaita an tsawaita abubuwa sosai yanda kai dan talaka yanzu gaskiya in ba an taimaka ma an sa ma hannu an daddafa ba aure yanzu gaskiya ba kowa ba saboda bugu da ƙari yanzu abubuwan da zaka gani ana yi a wurin yanzu hada kayan lefe da sauransu su karan kansu wannan abubuwan abin tashin hankali ne a wurin matashi ma wannan lokacin saboda yanzu abubuwan in ka duba yanzu zaka ga matashi yana fama da yanda zai iya samu ya ci ne wani zaka ga ya samu ya ci da safe da rana kuma sai dai salati kawai an dan samu samu a tare da abokanai a samu a ciyo sunana na shehu wanda zan ce matashi ne koko matashin dattijo gaskiya a irin shekarun mu abin da yake hana mu yi na aure har da irin yanayin da zamani ya zo da kuma yanayin da duniya ta canza gaskiya so saboda shi rayuwa na aure abu ne da ake kula da shi yau da gobe ba abu bane da za ka yi tunanin yau in an yi shi a ya iya riƙewa na yau da goben shine wanda in ba wai kana da ƙarfi sosai ba gaskiya yakan baka wahala iya riƙe mutum saboda kaban inda kana iya kashewa kanka 500 ko ɗari bakwai haka karo ma mata abu ne da za ka iya kai shi dubu ɗaya da ɗari hudu ko ko abin da ya fi haka to kaga abu ne da yake zuwa a matashi iri na wanda na dati da wanda in ba kana da wani guri da kake samu ba sosai ga kuma irin eh, mu'amala na rashin lafiya ko wani abu da wani abu duk da dai Allah yakan kawo sauƙin shi saboda abu ne wanda Allah zai kawo sauƙi ba wai wajen neman ka ba ko wani abu da zai rayuwar wasu matasa kenan game da yadda ake shafe dogon lokaci babu aure A iya cewa duk da wannan fargaba mun ci karo da wani mutum da shi ma ya kwashe kusan shekaru arba'in kafin ya angwance, amma kuma a cewarsa duk yadda ake ta bashi tsoro sai bayan ya yi ya gane cewa abin ba haka yake ba. Sunana Idris ɗaya Bature, ah, ina son bayyana maka cewa a shekaru na 39 kenan da kusan watanni takwas a rayuwa sannan kuma ban yin ban tashi yin aure ba sai shekaran da ya gabata saboda a gaskiya da farko dai na na tsoraci abun saboda abubuwa da wanda ban zaka ringa ji a mutane na cewa akwai matsaloli kaza nan matsaloli kaza can kuma a waɗansu lokutan ma da idanuwanmu muke ganin cewa akwai matsaloli nan matsaloli can lokacin wani lokacin kaga an yi auren ko ina bai kai ba har an rabu da kuma yanayi na rayuwa tsadar rayuwa muna ganin cewa ai ɗawainiya ne ka ɗauko 'yar mutum ka ɗauko ta ta dawo ƙarƙashin ka komai da komai ya dawo ƙarƙashin ka kai za ka ringa ɗawainiya da ita da sauransu waɗannan abubuwan gaskiya suna ɗaya daga cikin abubuwan da suka tsorata ni sosai da sosai a naga cewa kai auren nan fa gaskiya a ƙalubale ne sosai ba wani abun nan ba har na kai wannan munzali Zealand a ban yi aure ba so alhamdulillahi daga baya dai aka samu aka daddoga aka dan rarrafa aka rarrafa aka yi to yanzu dai to alhamdulillah tunda ne auren nan zan iya faɗa maka cewa gaskiya sai da ne auren ne na gane cewa abun ba haka ba ne akwai abubuwa da yawa a cikin auren da suka fi wato abubuwan amfani da yawa a cikin auren waɗanda suka fi matsalolin da muke gani Ah, muna ganin abu ne daga waje muna ganin cewa kamar yana da wahala amma tsakani da Allah akwai alkhairai da yawa a cikin aure ah, sannan kuma daɗin da ke cikinsa ba sai na tsaya na misalta ma mutane ba saboda gaskiya mun ga alkhairai kuma muna kan jin daɗin da ke cikin aure ba za a rasa kalubale nan da can ba akwai ɗan kalubale a cikin aure amma dai alhamdulillah gaskiya dai alkhairan da ke cikinsa gaskiya ya fi kalubalen da ke ciki yawa. To shin me ya kamata masu irin wannan tunani su gane a wannan sabgar ta gudun aure saboda tsoron ɗawainiya ko wasu dalilai? na ji ta bakin Sheikh Alna Abba da ke jihar Kano inda ya mana tsokaci a kai. To ina mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To alal hakika kamar yadda muka riga muka sani ne lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira ga ko kwadaitar wadda manzo Allah ya akan abin da ya shafi aure matasa ya kira ko in ce samari a inda cikin sa yake cewa ya ma'asharar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj duk wanda yake da yanda zai rike matarsa ma'ana yana da aikin yi ko yana da kasuwarsa to ya yi aure. To idan ana batun magana samartaka samartaka tana farawa tun daga balagar mutum wani balagar ta danganta sha bakwai sha takwas to daga nan fara shekara arba'in wannan a cikin samartaka yake to amma tun daga farkon samartakan mutum ya kamata ya kalli darajar da wato auratayyar take da shi aure na da amfano kuma yana da alheri mai yawan gaske sannan idan muna batu ne na maganar yin aure da wuri to hakika yin aure da wuri hanya ce ta alheri mai yawan gaske na farko alherin wannan aure da wuri yana hana samari lalacewa domin kusan kamar magani ne ma dai gaba ɗaya ga shi wato namiji saboda yakan kawo har mace ma domin yakan kawo kamewa daga kalle-kalle tunda Allah ya doka akan maza ya doka akan mata cewar Nabi sallallahu alaihi sallam ya sanar da maza kuma ya sanar da mata din wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum a fada wa mu'minai maza saboda haka su rantsa idanunsu kuma su kame farjojinsu haka kuma batun maganar mata wa qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna na furoja hunna. cewa mata kuma su ma su rantsa idanuwansu kuma su kame farjojinsu to wannan mutum shine kan sahun gaba domin kallo yana daga cikin abinda da yake bayuwa ya zuwa abin da yake na barna wato barnar zina to haka irin abubuwa da ake marasa daɗi kamar ɗaukan amarya kamar fyaɗe kamar istimna'i kamar abin da ya shafi luwaɗi da su maɗugo to inda aure wannan hanya ce sai dai idan mutum kuma ya zama to shedanin gaske kamar yadda yake faruwa game da shanin luwaɗi ko kuma ainihin wato maɗigo ɗin ah, da kuma irin sai istimina'i to amma galiban wannan ya fi faruwa ga mutumin da ya kasa yin aure to kuma a farkon lokacin shekarun balagar mutum sha'awa ta fi zafafa ta fi hawa farashin ta yana tashi sama matuƙa da gaske to shi yasa a irin wannan lokacin idan yaro ko matashi ko budurwa aka aurar da ita to don haka za a samu fa'ida na kame wata da kuma samun daraja to wanda shi kuma wannan auren yana gyara jikin mutum shi yasa da yawa idan aka aurar da mace da an ganta sai a ce kai gidan nan ya karbe ta ko kuma a'a ko da a titi aka ganta to za ka ga cewar ana ce a'a da alamuwanci ta ya aure saboda me yanayin jikin ya canja to haka shi ma saboda ango ne wannan murna da wannan farin cikin to in ya shiga saboda haka yanayinsa yana canjawa sannan yana kawo nutsuwa a baya idan aka ga yarinya ta fiye rawar kai da sakarci da wani abu na shirme haka to sai a ce ai mata aure domin ana mata aure ita ma ta san ta zama uwa yanzu ta shiga cikin gida yanzu sai da dinga cewa gidan wance to don haka wannan shirman to za ka ga cewar gaba ɗaya ta daina yin sa to haka idan ɗa namiji ne shi ma ya ɗauko wasu hanyoyi marasa daɗi to saboda jin daɗin auren nan da ƙaunar da yake wa yarinyar idan aka haɗa su to wannan sai ya sashi abubuwa da yawa sai ya daina musamman ma idan matar ta san kanta saboda haka za ta dinga ja masa kunne ko kuma ta nuna za ta iya juya mar baya to shi kuma ba zai so haka ba saboda ɗoki da zakuwar da yake da ita a cikin harka ta soyayya to don haka kuma abin da zai daɗa bashi wannan nutsuwar fita nema zai nemo zai kawo gida don haka yanayinsa zai canja duk sa insha Allahu daga wannan lokacin ya bari kenan to lalle kun ga kenan wannan hanya ce ta magance fitintunun rayuwa to sannan kuma yana ya kawo ingancin rayuwa ta yadda mutum zai tarbiyyantar da 'ya'yansa da ƙwarinsa idan kai da wuri don haka 'ya'yanka za su taso su zamanto sun girma a lokacin bakar tattake ba duk wata hidima da ya kamata kai musu za ka musu suna jin daɗi kai ma kana jin daɗi amma in ka bari sai da lokaci ya ja a'a to an samu matsala to don haka yin wannan ɗin da wuri to yakan ba da dama a samu hutu lokacin tsufa kaga mutum ya riga ya gama walhalu an gama hayaniyar makaranta an gama hayaniyar tarbiyya don haka yanzu su ne masu taimakawa ko dai in kana da ƙananan yara su su ɗauki da wayar ko kuma a'a idan ana magatun maganar ɗaukan ɗawainiyar hidimar gida da sauransu to su ma suna neman albarka ya kamata mahaifinsu ya huta to sai ka ga wannan tsufan ya zo masa cikin nishaɗi kuma cikin jin daɗi saɓanin da da bai yi auren da wuri ba don haka dole ta zirga-zirga yana fita yana tafiya nema to kaga matsala ta afku kenan to duk kuma akasin wannan to shine haɗarin kuma da illa eh kwarai da gaske in dai mutum ya ke aure da wuri to saboda haka zai ci karo da wato kishiyoyin waɗannan abubuwan da da muka ambata da haka muna fatan Allah ya ba wa samari ikon yin aure a kan lokaci Allah kuma ya datar da mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To da kalaman Sheikh Alda Abba muka zo karshen shirin a yau. A madadin sauran abokan aiki musamman Muhammad Awal Suleiman da na Khadija Ibrahim, Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.